Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asibahin rana Asabar 20 ga watan Janairun shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Wa'adin gudanar da harkokin gwamnatin Amurka ya cika ba tare da an cimma jituwa kan samar da kuɗin tafiyar da gwamnati ba. Da yammacin jiya Juma'a cibiyoyin gwamnatin Amurka suka fara shirye-shiryen dakatar da harkokin gwamnatin da ba su da muhimmanci sosai kafin wa'adin kuɗaɗen gudanar da ayyukan gwamnatin ya ƙare. karfe goma sha biyun dare agogon Washington wato minti ɗaya da ya wuce kenan. Yunkurin majalisar dattawa na kada ƙuri'ar hana dakatar da harkokin gwamnatin ya ci A halin yanzu dai ba a san irin tattaunawar da ake yi a bayan fage ba domin shawo kan lamarin. Tun farko wato tun da farko wata ganawa da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da jigajigan 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa ta kasa kaiwa ga daidaitawa. 'yan jam'iyyar demokrat da ke majalisar dattawa sun ki ba da haɗin kai saboda su matsa lamba a warware matsalar bakin haure da kuma tsarin kashe kuɗi. 'yan republican na zargin takwarorinsu na demokrat da ƙin mayar da hankalinsu kan abin da ya fi mahimmanci. kotun kolin amurka ta nuna alama za ta tabbatar da dokar baiwa shugaba donald trump damar hana 'yan wasu kasashe shiga amurka dokar hana shiga amurka ta shafi wasu ƙasashe takwas ne a duniya kuma shida daga cikin ƙasashen galibin al'ummarsu musulmai ne kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa alkalan kotun kolin amurka na shirin sauraron muhawara a watan afrilu kuma zuwa ƙarshen watan yuni su yanke shawara kan batun tun farkon watan disamba da ta gabata ne kotun kolin ta yanke hukuncin aikin yin dokar yayin da ake ci gaba da duba lamarin a wasu kotunan ɗaukar kara biyu gwamnatin trump dai na bayyana cewa tana ɗaukar wannan mataki ne domin tabbatar da tsaron ƙasa ƙungiyoyin masu raba wato masu mara bakin haure baya sun shigar da kara don dakatar da dokar suna masu cewa suna tana nuna bambanci ne ga yawancin musulman da dokar ta hana shiga amurka Dokar ta shafi mutane da kasashe irin su Chadi da Iran da Libya da Somalia da syria da kuma Yamal. Wato daga shiga Amurka, haka kuma dokar ta gindaya wasu ka'idoji ga matafiya da kasashen Venezuela da Koriya ta Arewa. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya ce kimar sojojin Amurka na raguwa idan aka kwatanta da takwarorinta na China da Rasha. wanda hakan ke zama wani babban ƙalubale ga dakarun Amurka. A yanzu Amurka ta fi mai da hankali ne a kan yawan gasa tsakanin manyan ƙasashe a maimakon ta'addanci a duniya a cewar Matis jiya Juma'a, yayin da yake zayyana dabarun tsaron ƙasa da ba na sirri ba na gwamnatin Trump a nan Washington DC. Ya ƙara da cewa manufar Amurka ita ce inganta ƙarfin soja yayin da amurka ke ƙara bunƙasa da kuma tabbatar da cewa a shirye take ta tunkari kowane yaƙi bayanan tsaron ƙasar da ba na sirri ba na zargin china da yin amfani da tattalin arzikinta wajen tilasta makwabtanta yin abin da take so yayin da take gina wani tsibiri na harkokin soja a tekun kudancin china Ƙasar Tanzania ta dakatar da yi wa jiragen ruwa na ƙasashen waje rajista na wani ɗan lokaci, biyo bayan kama wasu jiragen ruwa guda biyar da ke da tutar Tanzania jikinsu, waɗanda ke ɗauke da haramtattun kaya. Jiya Juma'a shugaban ƙasa Jan Magufuli ya bayar da umarnin yin cikakken bincike kan wasu jiragen ruwa ɗari 470 da saba'in da ke zirga-zirga a kan wato a yankin tekun ƙasa da ƙasa ɗauke da tutar ƙasar Tanzania. a farkon watan janairu ne jami'an ƙasar girka suka kama wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar tanzania kusa da tsibirin girka kan hanyarsa ta zuwa libya ɗauke da wasu sinadarai da ake amfani da su wajen haɗa bama-bamai tun shekarar 2011 ne majalisar ɗinkin duniya ta haramta shigar da makamai ƙasar libya haka kuma an kama wani jirgin tanzania a tekun atlantika ɗauke da hodar iblis mai nauyin tan da shida. tanzania dai na ɗaya daga cikin ƙasashe bakwai da majalisar ɗinkin duniya ke bincika dalilin karya dokar hana shigar da makamai koriya ta arewa amurka ta matsa ma tanzania da sauran ƙasashen afirka hudu lamba kansa hana jiragen koriya ta arewa suna amfani da tucocinsu dakarun samale na musamman na amurka ke mara baya sun kubatar da ƙananan yara 32 da ƙungiyar al ke garkuwa da su duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wanda yan hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku usman da fata an tashi lafiya a ah, lafiya lawa baka na ta rangaji ba na gani eh. na ga alama eh, tun da zo taken da nake mushi kenan shatin tura mm, kwarai da eh, gaske mm. yau kusan shekaru tara kenan da mutuwar michael jackson tun watan yuni na shekara ta dubu biyu da tara ba zan manta ba na gaya maka ina abuja ranar mm, ranar da ya rasu ranar na abuja kai abin ba daɗi haka ne haka to ga dimin gaisuwar sashen wasu na murya amurka zuwa ga masu sauraronmu mm. mustapha ta takule yankin karamar hukumar gada mm. a jihar sokoto sai gaisuwar dukka buba bukkoyi ma jihar zamfara mm. ga dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji bala giwa gitso babban distributor na kamfanin dangote cement sai alhaji ahmad wasai daraktan mulki majalisar karamar hukumar gabasawa jihar kano sai alhaji umar mudi kazawa mancibar ga ɗan gaisuwa zuwa ga ado mai kemis birnin kuda jihar jigawa sai gaisuwar sa'idu abbas dan sadau tare da abubakar kalajanga jalin goja taraba sai ɗan gaisuwar muhammad dan dattijo bakatsini tare da alhaji yusuf baba sai gaisuwar alhaji nazir sulaija tare da alhaji aliyu mai adashe ungori a jos Don ban gaisuwa zuwa ga ashiru abubakar kachako jigawa rediyo sai gaisuwar dcp gimba mano dumbalo na hukumar gidajen kurkuku ta najeriya jihar yobe don ban gaisuwa zuwa ga brigadier general muhammad sani ahmed babban jami'i na ministan tsaron najeriya janar mansur dan ali mai ritaya hmm. sai gaisuwa kanal tukur gusau a jami'in yada labarai na ofishin ministan tsaron na najeriya da fatan kunanan lafiya hmm. muna mai ga dan ban gaisuwa zuwa ga ibrahim babura na hukumar kwastam ta najeriya sai gaisuwar shatiman saka wato muhammad dan sakwa hmm. na A hukumar kwastam ta najeriya da fatan kuna na lafiya mm. ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga abbas babe gombe tare da afan abuya a gombe sai aliyu hassan s noma gusau tare da anas hoja birnin kebbi sai gaisuwar sani muhammad chindo unguwar karfin madaki a baucin yakubu tare da barista Isiaku barau a jihar neja sai bello biji gidan madi tare da dan na muradin wato muhammad hassan sai gaisuwar barista dalami shi shi tare da hajiya fatima halin daura sai shugabar mata hajiya gambo mamman gusau tare da shugaban majalisa ibrahim kado sai na ce Ibrahim mm, Ismaila zan ce sai na ce <laughs> shi ne tuntuɓa harfe ma mana takan ce bakin da bai tuntuɓe eh to Ismaila da ba na Ismail Bima mai mm. gombawa yau na baka Ibrahimu mm. dan mun gaisuwa zuwa ga makaman Bungudu sai dan mun gaisuwar Muhammad Shehu Mararabar Kunini tare da Sa'ad Kagarko sai kuma gaisuwar Chairman Zaidu Bala a kofa sabo a birnin kebbi da fatan kunanan lafiya gaisuwa zuwa ga aliyu sa'idu kebbi sai ma'awai zurmi tare da siraji kasim argungu sai hafiz balarabe gusau da nazib al zambari sai mansur almu tare da madasar sani birnin kebbi sai alhaji umar gumi gida da gumi da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mahmud salihu kaura sai babale makera tare da abdul samad kabiru musa sai aliyu muktar umar na kwalli da fatan duk kunanan lafiya. To gaisuwar fatan alherin na abar ya zan shiga da mu shafinmu ne na majalisar abar ya huce ta shafin Facebook kamar yadda na saba. Mm. Ah, amma sai na fara da miƙa gaishe-gaishe an kaɗan haka da kafin in shiga can ɗin. Ah, akwai ta'aziyya ko ce saƙon ta'aziyya guda biyu na Ahmad wanda muka fi sani da Libya a garin Kaduna ɗan ƙaramar hukumar Lera wanda ƙaninsa Sani Aliyu ya rasu. To muna maka ta'aziyya da fatan. fatan Allah ji kan Sani Aliyu a garin Lera din da kuma sai gaisuwar ta'aziyar a game da rasuwar wani daban shi kuma Alhaji Adamu Rijiyar Lemo Kano wanda hmm. kawu ne ga wakilin Hassan Maina kaina. Eh, da fatan Allah ya ji kanshi ah, sai kuma awwal ja da zamu miƙa sakon gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa gare shi makeup ake ce mishi sai kuma Muhammad Kabir Musa na gidan Radio Liberty da fatan sun ji suna cikin koshin lafiya akwai Muhammad Kabir Oro Oro a Zamfara mm, so daga nan zan shiga shafin namu na majalisa a bari ya huce na Facebook zan fara ne na gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ahmad A Ahmad da kuma bin Husaini Almadadi da Sa'adatu Muhammad sai Ahmad Tijjani Bauchi. da kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga muhammad umar da usman shehu sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga habu mamman da umar na amore da da kuma sadi special g liya da kuma murtala faruk sanyinna wannan wakilin mu kenan aiko mm, eh, to gaisuwar fatan alheri zuwa ga ah, muhammad gagarawa da kuma shehu bakari sai gaisuwar fatan alheri na bude huce zuwa ga sumayya mara da muhammad sha'ibu kawaji da kuma ibn shitu shitu magaji da john peace wato peace john kenan ah. sai zaharaddin zara muhammad ita ma ina ga sunan baban ne fara daga farko sai adeprosi francis da kuma rahinatu yusuf abubakar da kalisat a haidar da aisha aliyu ahmadu sai gaisuwar fata alherin zuwa ga usaina s muhammad da bilkisu muhammad ahmad an samu mata sosai mm, mm, haka yawa sai gaisuwar fata alherin bari huce zuwa ga aliyu lawal da kuma shamsiya lawal da salamatu hafsat sai Fati Jalo da kuma Henry James da Samir bin Abubakar gaisuwar fata alherin na Bari huce zuwa ga Zalafat ahmad da kuma zalatha alfa sai ziyadin hudson da kuma ruth tega sai maryam usman da kuma gaisuwar fata alheri abar ya wuce zuwa ga zara baba kolo sanafahna sai mihzin valdes to mm. na faɗa daidai da ji dai in kiyace sai kuma ishaku Kuladan da kabiru bardi sai fati swt bashir da kuma rabi musa sai haruna yan wada da abdulbasi muhammad yahaya daga karshe gaisuwar fatan alheri na ya huce zuwa ga yalwa zinaz sai kuma nana ishaq da hawa garba da musbahu shehu da isa abubakar da siddiqa ibrahim da abdulhamid sali jana baba Nuhu Ismail da Clement Margaret sai Umma Idris da kuma ƙarshe Khadija Yusuf da fatan sun ji kuma dukkan su suna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin. Amin sun amin. Eh, ba mu sha malam iro. Mm, mm. labarai. Eh, bismillah. Ah, ai na karkada kunnuwa ne, ai kai alƙawari a kun da shige. A haba alaji. Zaka ba mu labari. Haba alaji ro. Mhm. Na na na yi labari kuwa? Ta wurin baka wani labari. Wani kafin tuno wani. Ah, wata mata ce sai ta dauki eh. wayarta. Eh. yawa sai ta ga wasu sunaye an rubuta eh, sunaye dai abin eh, ciki haka mm. waɗanda suka bata mamaki kamar a ce eh, ya zan fassara maka ne da turanci ne aka ce wannan aka ce the tender one wato eh. mai shiru-shiru za a eh, ce eh, ko mai wannan wata lakum-lakum nan dai hakan nan mm, mm. yawa the amazing one kuma a ciki mai birgewa ke mai birgewa da bada mamaki da kuma lady of my dreams wato wanda yake hangowa wake yake ya fi kauna yake yake zuciyarsa ke so a matuka mm. to da matar ta gani haka sai ran ya baci sai ta yi fushi sai ta ɗauki lamba ta farko sai ta buga lamba ta farko ta ji kowa ce ce mhm. a to sai ta ji cewa ashe mahaifiyarsa ce mhm. mahaifiyar shi mijin nata ne eh. sai ta kira ta biyun sai ta ji cewa ashe kanwarsa ce mm. a me ya sa mata wannan lamba sai ta danna ta uku sai ta ji ashe ashe lambar ta ce oh, ita ce ya sa ma wanda ya fi kauna mm. abin nan rabin ransa da sauran su haka eh kawai to kasan dama ta eh. dana don kishi dama dan bala'i ta so da mm. zakulu saboda haka da ta ga mm. haka dai sai ta fara kuka saboda eh. tsabar murna eh. saboda da ta ta zaci wani abu daban ta zaci wani abu daban ta danna mijin ta danna wayan mijinta ta zo kuma gashi ta ga cewa ashe ma lambar ta ce a jiki saboda haka sai ta dauko albashinta kacokam da kacokam na wannan wata sai ta mika masa akan cewa dai ta yi maganin wannan abin da ta sai ta dauka ta mika masa da mahaifiyarsa ta ji labarin abin da ya faru ita ma sai ta dauki yan sarkokinta sai ta je ta saida ta dauki mm. kuɗin ta bashi A Appreciation in ji bature. Eh, kowa ji daɗi. Kowa ji daɗi. ka ba shi Ka sa abin da ka sa abin da ka sa abin da yi. Uh-uh. Shi kuma mijin ya aka tattara mara wannan kuɗi kawai sai ya ɗauka sai je sai ya sayi abin nan sai sai yan kayan kawa haka eh. ya je kai ma wata budurwarsa ka san ah. sunan da ya sa a jikin wayan sai sunanta da ya sa a jikin wayan ya ce abu khalid mai aikin lantarki <laughs> electrician sai ga electrician kaya kayan da suka sayi da suka washe jaka abin nan amma da abin shi na Allah da nan ba ce musu gaskiya ba ku ba <laughs> kaga kenan waccan da ya kai wa kaya ita fi marayi ato eh, amma kasa kasa eh, wani abu ne ita ita bibi ya kai ta jikin wayarsa eh, na farko kenan yawa shi kuma wato neman ɓadda sawu ne mm. yawwa ka sa akwai in ka ga rubuta ka saboda mutane suna haka shi yasa suna dubawa dama mana a mm. rubuta ne lantarki kin gaba ruwan eh abokalin electrician eh, hankalin ta ba zai kai kan electrician mm. ba mm. eh. ta ganci abokalin ga ai wannan electrician ne ba ruwan ta eh. da wani abu to ni jiya ka kana ma nace kilan dan tuno wani kafin mai sallama <laughs> wannan ne jiya muke hira da shi ai ya ci dariya ni nace masa ban sani ba ko kun taba yin labarin a cikin abar ya huce kafin shigowa ta na dan fulani da ya ga jama'a a'a ban yi tsammani ba sai dai ka baɗa eh, dai mu ji ko wato dan fulani ne dan fulani ne ana wucewa kuma malam kawai ya hangi jimina zalu hmm. zalu zalu ta tuce ya ce ah, hmm. mamaki ya ishe shi ya dai hakura bai take magana ba hmm. ran nan ina Allah babu ya Allah me ya sake kai ka gidan zu he kaga jimina sai ka ce a'a ah, wannan abu fa ga fa irin tafa da na gani fa kwanaki a kauye fa yana ce to wani na kusa da shi ya taba shi dan uwa salamu alaikum ya ce wa mm. alaikum salam ya ce a ina da tambaya ne ya ce me kake tambaya mm. ya ce wannan abu da ke shikin nan mm. shin wai raƙumi ne ya lalashe <laughs> koko kaza ne ya rika <laughs> wai shi tunanin sa yi ka san ga eh, dogon wuya ga eh. dogon kafa kuma ka san kafar ta tana da wani abu kaman kofato ya san mm, sun yi kaman guda biyu ko mm, uku ne mm, guda uku ne eh shi ne yake tambaya to wannan raƙumi ne ya lalace ko ko kaza ne ya rika <laughs> to shi ne tambayar ni ma da zan wa babu tsiro ya jimina mai matsayin ta sai ka ce ni ma na yi fulatin ce <laughs> jimina jimina ce sai ce to ka haura kumi ce ta lalace hau kawai za ta ɗaukaka <laughs> <laughs> <laughs> want to spend my life being a color. you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. to ma sauraro zamu da sa'aya lokaci ya kawo jiki sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana wannan ba makele ce ko kai baki ko fari ko ja ko kore ko shudi kawai zaka yi zama dan uwan shi ba abin da ya shalle shi haka ne kwarai da gaske to yana da kyau wannan waka ta kore ta kore kabilanci da wariya haka mm. Mm. to ma sauraro a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa mu huta lafiya kaka hau bayan raƙumi <laughs> ko jimina ko jimina <laughs> madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.